Sulala Dockers Bello. a yau ranar mata ta duniya ina son shugabanni su sani cewa ba abin da mata ba za su iya yi ba in aka ba su goyon baya mata sun fi kishin kasa a yanayin da ake ciki yanzu duniya na fuskantar rikice-rikice da yawa kama daga na yanki-yanki ƙasa da ƙasa zuwa ga matsalolin matsanancin talauci yunwa tsadar rayuwa tashin farashin kayayyakin abinci masu alaƙa da matsin tattalin arziki da karuwar tasirin sauyin yanayi masu fafutukar neman a baiwa mata damammaki kamar takwarorinsu maza sun bayyana cewa za a iya magance waɗannan ƙalubalen ta hanyar matakan ƙarfafa mata saka jari ga ci gabansu don su iya jagorantar sauyi cikin aminci da daidaito a duniya ga kowa da kowa shin ina aka kwana a game da baiwa mata damammakin da suka dace kamar yadda ake baiwa ta takwarorinsu maza ƙwararriya a fannin sadarwa da khadija isaac bawas ta ce idan muka yi la'akari da shi kan shi wato takin wannan shekara kenan na ranar mata ta duniya wato inspire inclusion abin da yake nufi shine a assasa ba kowane bangare mahimmanci wato kowane bangare ya samu gurbi yanda ya kamata to kamar yadda muka sani a kasashen duniya za mu ga ana kokarin wato asasa wannan taken ba wai sai ranar mata ta duniya ba amma mu a nan gida najeriya har yanzu akwai koma baya ta harkar mata idan muka duba wato ta harkar mata a siyasa ne ta harkar karatun ya mace ne ta harkar zamantakewa na yau da kullun na mata ne zaki duba in kika hada na mata da na maza zaki ga cewa mata suna baya sosai ba wai lalle lalle sai mun zamanto daidai da su ba abinda ake nufi da inclusion shine a ba ma kowa abin da yake bukata bayan da za a yi a ce daidai daidai ake so kin ga in aka ce daidai daidai ake so za a tashi a je a ba wanda bai da kafa takalmi kenan kin ga ba a yi mai adalci ba so abin da muke so shine a taba kowane bangare a ba mu abin da muke so a ba mata abin da suke so a nata bangare yar siyasa kuma mai fafutukar ganin an shigar da mata fannin da saura muhimman fannonin rayuwa ta bayyana cewa sunana honorable Zainab Buba Galadima tsohuwar kansilan da ke wuse na Abuja Municipal Area Council da kuma mai ba ma mataimaki ofishin shugaban kasa shawara ta fannin cin zarafin mutane to kamar yadda aka ce nan da 2030 za a samu mata miliyan 342 a cikin talauci idan ba a yi wani abu to a gaskiya yadda ake tafiya har yanzu ba mu kai ba ko rarrafen ma ba mu fara ba balle a ce an samu daman yadda za a yi a taimaka ma mata wurin ilimi muna baya wurin kasuwanci muna baya wurin siyasa da sauran abubuwa duk muna baya to ya kamata gwamnati ta kara ƙwazo kwazo da kuma civil society su ƙara ƙwazo a samu a tallafa ma mata su samu su fahimci wani abu su ƙara ma kansu value su ƙara ma kansu hazaƙa na nema da kuma ba da gudumawansu a cikin al'umma. Sai dai kwararriya a fannin tattara haraji tana mai ra'ayin cewa. Sunana Binta Gaude ni tax consultant ce kuma 'yar kasuwa sannan ina da kungiya ta tallafa ma mata da shawarwari ta sana'a uh da za ka yi daga gida ka samu taro sisi da ba sai ka fita ba to abin da zan ce game da wannan shine mata mun samu ci gaba akan kan because in kika duba za ki ga lokacin iyayenmu duk zaune suke gida ba wani aiki suke yi ba amma yanzu babu wata sana'a da ake yi da ba za ki ga mata suna yi ba ko aikin gwamnati babu wani ofis da ba za ka je ka ga mace ba duk da dai ba wai mun kai daidai yadda muke so ba saboda akwai addini addini da ya shiga ciki da ba lalai mu samu yadda muke so ba in aka kimanta mun yi nisa. Alƙalman ƙiddika sun yi nuni da cewa da sauran aiki a fannin ci gaban mata musamman gani yadda akwai gibi a fannin ba su damar su yi mulkin siyasa jagorancin cibiyoyi ko kamfanoni masu zaman kansu. Lamarin da ba a bar fannin 'yan jarida a baya ba kuma masu fafutuka suka ce abin a sake dubawa ne don ci gaba a duniya baki daya. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.